أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصور الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma ko muna cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta shida yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta bakwai inda ubangiji ta ala cewa wallazi anzala alaykal kitaba wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وبنجي تعالى يتي huwa allazi anzala alayka alkitaba ya rasulullah Allah ta'ala shine wanda ya saukar maka da littafi shine alqur'ani minhu ayatun mukamatun daga cikin alqur'anin akwai ayoyi waɗanda suke bayyanannu wanda ma'anansu a bayyane take kunna umul kitab sune asalin littafi wato asalin alqur'ani wanda ake dogaro da su a wajen hukunce hukunce na shari'a wa ukhar mutashabihat akwai wasu ayoyin kuma wanda suke da rikici a wajen fahimtar ma'anansu fa amma alladhina fi qulubihim zayghun amma waɗanda akwai karkata da bata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha minhu suna bin abun da yake da rikici wajen ma'anansa su dinga tattauna masa ma'ana ibtigha al-fitnati domin neman fitina don su ɓadda waɗanda suke bin su wa a tawilihi kuma don neman tawilin waɗannan ayoyin su canja musu ma'ana wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san haƙiƙanin fassaran waɗannan ayoyin sai ubangiji subhanahu wataala warrasikuna fil ilmi waɗanda suka tabbata a cikin ilimi ya kuluna suna cewa amanna bihi mun yi imani da ainihin mutashabih din wato wanda ma'anansa din ta gagare mu ko take da wahalar fahimta kullu min indi rabbina kowanne daga cikin ayoyin da wanda ma'anar su take bayyane da wanda ma'anar su take koye daga wajen ubangijin mu ne subhanahu wataala mun yi imani da haka wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu masu wa'azantuwa sai masu hankali wannan wannan tana da dogon tafsiri ubangiji ta'ala yace shine wanda ya saukar da alqur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajiya mun yi bayanin saukar alqur'ani to wannan alqur'anin yana dauke da hukunce hukunce na shari'a mun sani abubuwa guda uku ne a cikin alqur'ani akwai aqida abin da ya shafi tauhidi da dalilai da suke tabbatar da tauhidi da tashin alkiyama da imani da aljanna da wuta da sauransu sannan kuma akwai al-ahkamu shar'iyya wato hukunce hukunce na shari'a sannan kuma akwai kisas wato kissoji da labarai na al'ummatan da suka gabata to ubangiji subhanahu wataala anan yace ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wanda ce min minhu ayatun muhkamatun akwai ayoyi muhkamat wadanda a bayyane suke muhkamat ma'anansa wadihatul bilal wato a bayyane suke wajen ma'anansu da ka karanta za ka gane ma'anan ba su da rikici ko kaɗan kamar wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wannan ba a sabani wajen fassaran ta abin bautan ku guda ɗaya ne ba an bauta da gaskiya sai Allah irin su wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya yi hukunci ya yi umarni kar a bauta kowa sai shi a kyautata wa iyaye to irin waɗannan ayoyin ba za ka ji ana rikici ko saɓani a wajen wato fassara su ba sannan kuma akwai mutashabihat wato waɗanda suke da rikici a wajen fassara wato fassara su sai ka hada da wasu dalilai ko kuma kwata-kwata ma ba za ka gane fassara ba wato daga cikin ayan akwai innamal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min wanda bai sani ba sai wannan ayan ta zame masa mutashabiha mai rikici ubangiji Ala ya ce almasihu isa dan maryam manzon Allah ne kuma kalmar sa ne da yake ta zuwa ga maryam kuma ruhi ne daga gare shi to sai ka ce to ai ruhin shi annabi isa suka ce ruhin Allah ne saboda haka dan Allah ne tunda an ce ruhin sa ne an ce kalmar sa ne har wani ma ce qur'ani abun halitta ne saboda ai an ce annabi isa kalmar Allah ne kuma Allah subhanahu wataala ya halicci annabi isa ne kuma alkur'ani kalmomi ne na Allah duka wannan saboda wahalan da ayan fassara da ayan take da shi shi yasa suka shiga cikin wannan amma da suna da ilimi sosai da za su gane ko su mai da wato ainihin tafsiri zuwa ga masu ilimi abinda ayan take nufi ubangiji ala ya halicci annabi Isa da kalmarsa ta kun da annabi Isa kun kasance sai annabi Isa ya kasance sannan kuma ruhun min wato rai ne daga cikin rayukan da Allah ta'ala ya halitta kamar yadda ya halitti ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halitti ran annabi Isa haka ya halitti ran annabi Isa alaihi salatu wassalam saboda haka ba wani abu ne aka kawo wanda shi annabi Isa yana da wani bangare na siffan ubangiji subhanahu wataala to dukkan wanda yake da ilimi ko yake son gaskiya to sai ya maida mutashabih zuwa ga al-muhkam idan wannan ayan ta rikice maka to sai ka koma akwai wasu ayoyi da suka bayyana wannan hukunci ko suka bayyana wannan kisa ko suka bayyana wannan aqida to sai ka fassara wannan ayan da wacce wanda take bayyananniya yasa ubangiji ta'ala ya ce kunna ummul kitab su wadanda ma'anar su suke bayyane su ne asalin alqur'ani wanda ake komawa zuwa gare shi idan an samu rikici so da haka sai ka ɗauki wanda ma'anansa ba ta bayyana ba ka je ka tsora ta akan wacce ma'ananta ta bayyana tun da abu ɗaya suke magana haka. idan ka yi haka to kana nan akan shiriya idan ko baka yi haka ba to kana nan akan bata misali ubangiji tala da yace wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhu minhu annabi isa kalmar sani da Allah ta'ala ya jefa maryam ita sannan kuma ruhi ne da wato rai ne daga gare shi ma'anansa kalmar Allah ne da Allah ya halitte shi da ita da kun Allah ya halitte shi da kalmar kun sannan kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta shi annabi Isa ba Allah bane kuma ba dan Allah bane abin da ke tabbatar maka wannan shine ka koma cikin suratul zukhruf inda ubangiji ta ala yake cewa in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani isra'il annabi Isa bawa ne kaga ba Allah bane ba dan Allah bane wanda muka yi masa ni'ima bawan Allah ne muka yi masa ni'ima muka sanya shi aya ga banu Isra'il domin ya zo ta hanyar mahaifiyarsa kawai ba tare da namiji ya sadu da ita ba to kaga anan ubangiji ala ya ce annabi isa bawan Allah ne to kaga kako babu dama a yanzu ba zo ka ce dan Allah ne in waccar ayan tarihi ce maka baka gane misali ta ba da aka ce maka ruhun minhu to sai ka dawo kan wannan aya sai ta tabbatar maka annabi Isa dan Allah ne bawan Allah ne rai ne daga cikin rayukan da ubangiji ala ya halitta haka nan kuma ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratu ali imran yace inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin annabi isa alayhi salatu wassalam kamar annabi adam ne alayhi salatu wassalam Allah ya halitta annabi adam da turba sai ya masa kun kasance sai ya kasance to haka annabi Isa ma Allah ya ce masa kun kasance sai kasance wannan ita ce kalman da Allah ya jefa wa Maryam alayhi salatu wasalam kun wato cikin annabi Isa ya kasance kawai Maryam sai ta dauki shi shikenan aka halice annabi Isa alayhi salatu wasalam a cikin mahaifan Maryam kuma ta haife shi saboda haka annabi Isa ba dan Allah bane kuma ba Allah bane annabi Isa bawan Allah ne wanda ubangiji ta'ala ya hadice shi kamar yadda yake halittar sauran wato ainihin mutane sai Allah ta'ala ya ce fa amma alladina fi qulubihim zayhun amma waɗanda akwai kata a cikin zukatansu to su suna bin ayoyin da akwai rikici wajen fassarar su sai su fassara su da son zuciyarsu zayhun shine abdalal wato wato kata wanda zukatansu akwai kata akwai fita daga gaskiya da son barna to su suna bin wato ayoyin da suke daukan ma'anoni guda biyu da ma'ana mai kyau da marar kyau sai su dauki marar kyan sai su fassara da ita domin su canja ayan ta koma zuwa ga manufarsu wanda take marar kyau wato kamar mutum ne ya ɗebo a kansa wasu aƙidu gurɓatattu bayi da dalilai a kansu sai a ce masa hatu kun to sadiqin ku kawo dalilan ku inda gaske ne sai dai ya dauki wata aya wanda ma'ananta yake da rikici sai zai fassara ta akan abin da wato yake tafiya a kansa na bid'a to kaga wayannan sune wanda a zukatansu akwai fada kenan ba suna komawa tafsirin ayoyin zuwa ga alqur'ani bane ba suna komawa tafsirin ayoyin zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ko kuma tafsirin magabata ba yasa ubangiji ta'ala yace zukatansu akwai karkata wato akwai bada hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Aisha radiyallahu anha tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-aya manzala ta suma ya karanta wannan ayan wanda muka karanta ta dazu sai yace idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina sammahumullahu fahdharuhum idan kuka ga waɗanda suke bin mutashabihin na alqur'ani su dinga daukan wasu ayoyi masu rikici suna fassara su da son zuciyarsu don ya dace da su gurbatacciya to su ne wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani saboda haka ku yi kaffa kaffa da su kar ku bi wato su ne masu ne yan bid'a wanda suke daukan ayoyin alkur'ani suna fassarawa da son zuciya ubangiji ta lafi suna yin haka ne ibtiga alfitina domin neman fitina shine neman badda wato ainihin mabiyansu domin su nuna musu kaman suna da dalili amma kuma ba su da dalili ba su da hujja sai mutum ya kirkiro bidiya sai zo kuma yana ta kalin dalilai ya jawo aya ayan tana gabar ya tunkura ta kai yamma domin ta zama hujja akan bidiyarsa to mabiyan sai su yi tamanin ai akwai dalili kuma alhalin babu dalili to idan kaga irin waɗannan to wasu ne masu neman fitina wanda Allah ta'ala ya batar manzala ta suma ya ce fahzaruhum ku yi kaffa kaffa da su za su ɓadda ku su kauda ku daga kan aƙida wanda take ingantacciya sannan kuma suna yin haka ne ibtiga a wafiga a tawili wato da kuma neman canja fassaran alqur'ani ne sai su canja shi wata irin fassara wanda za ta bi wato ainihin son zuciyarsu wanda za ta dace da abin da suke so ta karfafa su wannan ita ce dabi'a ta dukkan wani ɗan bidi'a so da aka karya ruɗe ga cewa ɗan bidi'a yana jan aya yana fassarawa akan bidiyoyinsa ko yana kawo maka hadisai ba daidai bane yake kawo yake fassara ayoyin kuma ayoyin ba sa magana akan bidiyansa hadisin ma haka domin da kan ai ba babu maganan aya da hadisi a wajen dan bid'a da ahli sunna suka ce ku kawo dalilan ku suke musu raddi to shine kuma suke kalin dalilan idan an samu dalilin sai a tankura shi sai a maida shi hujja akan bidiyar da ake yi alhalin kuma ba dalili bane ba hujja bane amma malamai suna ganewa wanda suka san wato a fassara alqur'ani yasa idan an ce maka mutum mai bidi'a ne to kada ma ka dauki ilimin sa imam ma da yake ba a ɗaukar ilimi wajen mutum na farko as sabihu alladhi yulinu wa wawa wanda yake bayyanar da wautansa kar ka dauki ilimi a wurin sa domin me zai raba maka wautan nan kai ma ka zama wawa idan kana sauraron karatun wawa domin karatu ya kamata ya kara maka hankali ne da basira ba wauta ba sannan na biyu kar ka dauki ilimi a wajen wanda bai yi karatu wajen malamai ba saboda bayi da ladabi na ilimi zai koya maka rashin kunya zai koya maka zafin kai zaka je yana raddi wa malamai yana zagin malamai magabata da sauransu to karka yadda da irin wannan malami na uku kuma al-mubtadi alladhi yad'u ila bid'atihi dan bid'a wanda yake kiran mutane zuwa ga bid'a imam mali yace karka dauki ilimi wurin sa domin zai badda kai zai fassara maka aya da son zuciyarsa zai fassara maka hadisi da son zuciyarsa sau da dama sai da ya rungumi bid'a sannan yake neman dalilai amma wanda yake ahli sunna ne shi dama bai da aqidan sai in ya samu hujja sai ya samu qur'ani ko hadisin sai ya dauko aqidan sa a can to kaga shi ba son zuciya a cikin wato ainihin al'amarin sa hadisi ya tabbata a mustadrak na hakim ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an illa wahida qalu wa man hum ya rasulullah qala man kana ala ana alayhi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta za su kasu kashi 74 wato jama'a daban-daban aqidu daban-daban har kashi 74 sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su ta za su tafi in banda guda daya 73 nan gaba ɗayan su waje ce za ta tafi aljanna 72 dukkanin su ya mutane sai sahabbai suka ce ya rasulullahi su wane ne wanda za su tafi aljanna wanda za su tsira alfirqatun najiya manzala ya ce wanda yake akan abin da nake akan sani da sahabbai na ba sai idan kana son ka kauce wa wannan batan shine ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora sahabbansa akai abin da manzon Allah yake akan sa shi da sahabbansa shine shirya so da haka duk inda kungiyoyin suka yi yawa fahimtocin suka yi yawa malamin suka yi yawa to sai ka duba waye ne yake kiran mutane zuwa ga bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar sahabbai ba a bisa fahimtar shi ba a bisa fahimtar sahabbai to wannan shine wanda zai tsora ka akan wato ainihin gaskiya wanda zai tsora ka akan abun da yake daidai sai ubangiji ta ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san fassarar mutashabih wato ayoyi masu rikici masu wahalan fassara illallah sai ubangiji subhanahu wataala wasu anan suka tsaya suka ce ba wanda ya san fassarar mutashabi sai Allah ko kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi sai ka tsaya anan babu wanda ya san fassarar wato abin da ba wanda ya san fassarar mutashabi ayoyi masu rikici sai ubangiji ta'ala da kuma wanda suka tabbata a cikin ilimi wato malamai masu zurfin ilimi su sun san wannan sai suka ce kuluna suna cewa amanna bihi mun yi imani da mutashabi din kullu min indi rabbina ai ko ne daga wajen ubangijin mu ne da mai rikicin da mara rikicin gaba da to anan malamai sun yi sabani ne a ina za a yi wakafi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah za a tsaya anan in haka ne babu wanda ya san mutashabi sai ubangiji ta ko kuma za a karisa a ce warrasikuna fil ilmi a tsaya anan kenan in haka ne malamai ma sun sani imam al-qurtubi shi ya tafi akan ba wanda ya san fassara wato mutashabi sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace a san ma qila fil mutashabi wal muhkam anna al muhkam ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiruhu wal mutashabi ma sta'fara Allah ta'ala bi ilmihi duna khalqihi wa lam kulle adin ahadin ila ilmihi sabil ake cewa muhkam wanda aka fahimci ma'anansa da tafsirinsa mutashabiya kuma wanda Allah ta'ala shi kaɗai ne ya san menene ma'anarsa babu wani wanda zai iya gane me ake nufi shine abin da ake nufi da mutashabi to kaga shi yarin da za a ce za a tsaya akan wa ma alamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fassarar mutashabi sai ubangiji subhanahu wata'ala sai misali da kamar lokacin da za a tashi alkiyama yaushe za a tashi alkiyama da dai wannan kaga ba wanda ya sani sannan kuma yaushe ya judu da majudu za su bayyana yaushe ainihin dujjal zai bayyana yaushe annabi isa zai sauka sannan kuma da alhuruful muqatta'a fi awail suwar da kuma harufa da aka yayyanke su a farkon sura irin su alif lam mim irin su alif lam ra irin su baha irin su hamid irin su kaf sunun wayannan ba wanda ya san ma'anan su sai ubangiji subhanahu wa ta'ala to idan awayannan su ake nufi da mutashabi wannan magana haka ne dan ba wanda ya san ma'anan su sai Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai ya sani abdullahi bin abbas ya ce tafsiri ya kasu kashi hudu akwai tafsirun la yu'zaru adun fi fahmi akwai tafsirin da ba za a baka uzuri ba in baka fahimta ba kamar a ce sallah wajiba ce azumi ramadana dole ne aikin haji wanda ya mallaki uzuri dole ne zina haramun ne sata haramun ne kisan kai da ganganci haramun ne kaga wannan kowa ya san tafsirin ba ba za maka bara maka uzuri akan wannan ba sannan akwai tafsirin da kuma wato wanda larabawa ne suka san shi min lughatihim daga harshen su so da haka idan ana kawo kissoshi kaga wannan kawai larabcin ake bukatan a gane in dai ka san larabcin zaka iya fahimtar wato ainihin kissa ne kamar kissoshin annaba da suka gabata ko al'ummatan da suka gabata irin su fir'auna da sauransu sannan akwai tafsirin da kuma ya alamu hurrasa kuna sai wanda suka tabbata a cikin ilimi suka san shi sune ayoyin alqur'ani masu wahalan fahimta kamar ayatul ahkam ayoyi na hukunce hukunce da ayoyi na aqida da sauransu duk abin da ya shafi abin nan ayoyin da ma'anansu ba a bayyane take ba sai an hada da wata aya ko an hada da hadisi to wannan zaka samu arrasikuna fil ilmi su suke iya gani wato wanda suka tabbata kafan su ta tabbata ta kafu abin da ya shafi ilimi sannan na hudu kuma wa tafsiru la wa tafsiru la ya'lamuhu illa Allah da tafsirin kuma abun da ba wanda ya san shi sai Allah kaman al-huruful muqaddara su alif lam mim ba wanda ya san ma'anar su sai ubangiji subhanahu wataala da ma'anar ar-ruh anta mai manzo Allah man ruh menene ruhi yake ji bai san menene wato ani ma'anar sa an tambaye shi shi kiyama za ta tashi yace bai sani ba menene fassarar hamim wannan ba mu san shi ba sunun su qaf duk wannan ba mu sani ba saboda ubangiji ta Allah bai fassara mana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara ba to wasu malamin ko sun tafi za yi wakafi ne akan ko da ilmi wato mutashabih mai masu rikici da Allah ta'ala yake nufi anan babu wanda ya san ma'anansu sai Allah da kuma wanda suka tabbata a cikin ilimi wato malamai masu zurfin ilimi su sun san ma'anan su kenan ka kenan in haka ne ba ana nufin abu abubuwan da ba wanda ya san ma'anar su sai Allah ba abubuwan da suke da zurfi a cikin alkur'ani ba wanda ya san ma'anar su sai ubangiji ta'ala sannan kuma sai wanda suka tabbata wato ainihin a harkan ilimi shine mujahid yace warasikuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu wa yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina so da haka wanda suke da ilimi mai zurfi sun san wato fassaran al To da haka in baka sani ba sai ka tambaye su su za su gaya maka abdullahi bin abbas yana daga cikin su yace ana minar rasikhina alladhina ya'lamuna ta'wilahu yace ni ina daga cikin wanda kafar su ta kafu a ilimi wanda suka san fassarar mutashabih domin manzala sa suma ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fi dini wa alimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi tafsirin alqur'ani to kafa in a ce wata aya ta gagari Abdullahi bin Abbas to wane ne kuma zai iya fassara ta tunda shi manzala sama ya masa addu'a Allah ya bashi ilimin wato ainihin alqur'ani to da haka sai zama wato babban malamin tafsir to amma ce da yafi inganci a tafsirin mutashabih cewa ta'awil din nan yana da ma'ana guda biyu wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah ba wanda ya san tawilin sa sai Allah ko kuma sai Allah kuna bil ilmi ake nufi da tawilin tawili yana zuwa da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine haqiqatu shay'i wa ma yaqulu amruhu ilayhi haqiqanin abu da abin da al'amari yake koma zuwa gare shi to wannan kam ai ba wanda ya san shi sai Allah ko haqiqanin abu da in an faɗi abu yaya zai faru yaya al'amari yake to wannan ba wanda ya san ma'anarsa sai ubangiji subhanahu wataala wannan shine kamar faɗin Allah ta'ala huwa allazi abunan warafa a ala al'arshi wa qarru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wato shine hakikanin al'amari lokacin da annabi yaqub ya je wajen wato ainihin ɗansa annabi yusuf ko kuma eh ɗansa annabi yusuf da shi da mahaifiyarsa da sauran yan uwansa da suka je sai tsora wato iyayen nasa a kan gado gado na mulki sai suka faɗi gaba ɗaya suka masa sujjada suka faɗi suka masa sujjada saboda haka kai ce ya babana wannan shine fassarar mafarkin da nayi tuntunin kuma Allah ya sanya shi gaskiya shine ta'wil wato dama yace inni ra'aytu ada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytu li Ya ga yan uwansa goma sha daya wato shine ya ga taurari goma sha daya da rana da wata sun fadi sun masa sujjada wato sun gaishe shi gaisuwa irin na durkusawa saboda haka rana da taurari goma sha ɗaya su ne ‘yan uwansa rana da wata kuma su ne iyayensa to amma ba a gane me haƙiƙanin fassara wannan abun ba har da suka same shi a masar suka je suka durƙusa suka gaishe shi sai ne to wannan shine fassara wannan mafarkin nawa a sai zan yi wani mulki har wanda ‘yan uwana da iyayena za su zo su durƙusa su gaishe ni saboda haka wannan shine ma'anar ta'awi to irin wannan abu ba wanda ya san shi sai ubangiji ta'ala kai ba za ka iya sanin musa ba sai ya faru amma ubangiji ta'ala kuma ya san hakikanin menene wannan abu so da haka qur'ani akwai abubuwan da za a bada labarin da su faru amma ba wanda ya san haƙiƙanin ya da su faru sai ubangiji ta ko dai a lahira ne ko a aljanna ne yanzu duk labarin da ake barwa na tashin alkiyama da hisabi da waye kaga ka imani kuma ka fahimta amma hakikanin yadda abun yake wannan kan ba sai alkiyama ta tashi ba to wannan Allah ta'ala ne ya sani shine kawai ya san yadda al'amarin wato ya kasance to in haka in wannan ake nufi da tawili to ba wanda ya san tawilin mutashabe in shi ake nufi da mutashabe ba wanda ya san fassarar mutashabe sai ubangiji ta wato hakikanin yadda waɗannan abubuwan da su faru wanda ba su faru ba Allah ta'ala shine ya sani ko kuma hakikanin wasu kamar tashin alkiyama hakikanin yadda za ta tashi kamar ruh hakikanin rai yanda yake ba wanda ya san shi sai ubangiji subhanahu wata'ala da abubuwa wanda Allah ta'ala ya ba da labari a Qur'ani wanda dan adam bai isa gane haƙiƙanin ya suke ba idan ka dauki siffofin ubangiji ta'ala haƙiƙanin yanda ya siffantu da su babu wanda ya sani sai Allah haƙiƙanin yanda ya siffantu da su amma ma'anar siffofin wanda yake da ilimi ya sani Allah mai ji ne mai gani ne mai magana ne mai iko ne amma ikonsa da jinsa da ganinsa ya zartana dukkan mutane to amma ya haƙiƙanin jin Allah da ganin Allah yake wannan ba wanda ya sani sai wa sai ubangiji ala saboda wala yuqinuna bihi ilma ba wanda ya sai kewaye Allah subhanahu ta'ala da ilimi to in ko an kuma ana nufin tawili shine fassara abu wato ai zamana an fassara shi an yi ainihin bayanin sa ga yanda yake wata aya ta zo ayi bayanin ga ma'ananta to wannan kan malamai ma sun sani so da haka in zo sai ayi waqafi a ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilm ba wanda ya san fassaran ayoyin da ma'anan su yake koye sai ubangiji ta'ala da kuma waɗanda suka tabbata wato ainihin a cikin ilimi so da haka wasu ayoyin sai kaga sun maka karo wannan ya ce kaza wannan ta ce kaza waccar ayan ta ce kaza waccar ayan ta ce kaza sai ka kasa gane yaya al'amari yake to amma wani mai zurfin ilimi kuma da ka kawo maka shi da ka kawo maka shi kenan shi ko sai maka bayani to kaga wannan shine Imam zaki cewa fa innahu ma salima fi dini illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtaba alayhi ila alimihi ba ku kuta ga sa sai ne ya mika wa Allah wuya cikin abun da ya saukar da ka ya mika manzala sa sama wuya abun da ya rikice masa kuma ya koma wajen wanda ya sani ya masa bayani fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masu ilimi in ba ku sani ba wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimin da aka baku kadan ne kuma saman kowane mai ilimi akwai mai ilimi wanda ya fi shi wanda zai iya warware masa wato wani abu wanda ya rikice masa to sanin irin wannan da fahimtansa ar-rasikhuna fil ilmi suna iya gane sai kaga kai dalibi idan ka je ka karanta ayan sai ka kasa gane me take nufi amma ka je wajen wani malami kuma abu ne mai sauki shi ba wani rikici a wurinsa sai maka bayanin abun da ayan wato take nufi waɗanda suka tabbata a cikin ilimi suna iya sanin ma'anonin waɗannan ayoyin kuma suna fahimtar su sai dai ba za su kewaye haƙiƙanin yadda abun yake ba wannan kuma ubangiji ta'ala ne ya sani amma fahimtar ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya sani shi yasa ubangiji manzala su ma ya ce azama faqihu fi din wa alimu ta'wil ya roki Allah ta'ala ya sanar da Abdullahi bin Abbas fassaran alqur'ani kuma ya san fassaran alqur'ani ne kowace aya zai maka bayani ga yadda take hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari sa'id bin jubair yace wani mutum ya zo wajen abdullahi bin abbas sai yake ce masa ni a cikin alkur'ani ba ina samun wasu abubuwa suna mini karo in kasa ganewa wannan ayan ta ce kaza wannan ayan ta ce kaza sai in kasa fahimtar menene ake nufi sai abdullahi bin abbas ce masa mene sai yace fa idza nufika fi suri fala ansaba bainakum yawma idin la yatasaalu anan ayan ta ce in an yi busa alkiyama ta tashi babu wani dangantaka a tsakanin mutane ba za ka nemi babanka ko ka nemi mahaifinka abin da mahaifiyarka ko ƴaƴanka ko wani abu ba sannan wala yatasaalun ba sa tambayin juna ma in an birkita ba cewa ina wane yake ina ka gane mini wane in alkiyama ta tashi babu wani to sannan kuma sai ce wata ayar kuma tana cewa wa aka bada ba'abuhum ala ba'din yatasaalu to wato shashin su yana fiskantar shashi suna tambayin juna to kaga anan a can an ce ba sa tambayin juna wala ya yatasaalu nan kuma an ce suna tambayan juna yace to ya abun yake to Abdullahi bin Abbas sai masa bayani zamu zo kan bayanin nasa yace aya ne biyu ubangiji ta'ala yana cewa yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna la haditha wato Allah ta'ala a cikin suratul nisa'i ya ce ranan alkiyama rana ce na wanda wanda suka kafurcewa Allah ta'ala suka saba manzon Allah sallallahu alaihi za su yi burin ina ma a daidaita kasa da su kuma ba za su iya koyewa Allah wata magana ba ba su isa su koyewa Allah wani ba za su faɗa kirki yace a suratul an'am kuma Allah ta'ala ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin kafirai suka ce sun rantsi da Allah su ba mushrikai bane kuma sun yi shirka kaga nan sun boye kenan sun faɗi abinda ba ba ba, ba haka bane sai ce to ai anan gashi nan sun boye abinda ainihin wato yake zuciyarsu a wannan aya sannan ya sake cewa ubangiji ta halati kana Allahu ghafurur rahima wato <coughs> in yi fassara da ba ita nake yi ba Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai ni ba na wannan fasaran don kuskure ne shi yake yake fahimta wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima ne wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance mai ji ne mai gani ne in kai haka fa annahu kana thumma mada da ne yake ji yake gani amma yanzu baya ji baya gani in kace dawa ne ya kasance mai kuɗi ne shine ma'anan kana fulanun ghaniyan kana nufin wani da mai kudi ne kenan ma'ana yanzu ba ba mai kudi bane to in kace wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai ji ne mai gani to larabcin zai ba da ma'anan kenan kaman da ne yake ji amma yanzu ya ji amma wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai ji ne mai gani ne kaman inna Allaha ghafurur rahim Allah mai ji ne mai gani ne yasa ai kun kula bana fassara wannan kana kwata kwata a duk tafsirin da nake yi to sai shi yake fahimtan ai balarabe in ya sa kana to ya nuna me kenan an yi abun ya wuce ne to da haka kenan Allah da ne yake gafara yake rahama yanzu baya ne da ne yake ji yake gani da ne yake mabuwayi yake bai hikima amma yanzu kuma baya baya ne bai da wannan to sai Abdullahi bin Abbas sai kama bashi amsa yace amma fadin Allah ta'ala fala an saba bainakum yawma idin wala yatasaalun da aka ce idan an yi busan kaho ba za su tambayi juna ba sai kuma a wata abai ce wannan a busan kafo na farko ne idan an yi busa kafo na farko a lokacin da su kiɗe mai babu mai tambayan wani babu wanda zai tambayi wani dan uwansa kamar yadda Allah ta'ala ce wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah idan an yi busa a cikin kafo duk wanda yake sammai da ƙasa zai faɗi ya suma ya mutu a lokacin za a rikice kowa sai ya tashi ba mai tambayan inawa wani inawa ne. to shine ma'anan fala saba bainahum inda zalik wala yatasaalu Abdullah bin Abba a lokacin busan farko ba mai tambayan wani ko wani yace amma idan aka yi busa na biyu thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun idan aka aka yi busa na tashin alkiyama a lokacin da mutane suka tsaya suna sauraron al'amarin ubangiji ta'ala to a lokacin ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu a nan lokacin su zauna suna tambayan juna ko su zargi juna ko kuka ɓadda mu da muna kan shari'a da ba don ku da ba mu da mun shari'a kun ɓadda mu ce a mu ban ku ba mu tilasta ku ba ko kuma ne ce a da akwai wanda yake zargi na wai ina imani na yi imani amma yana ganin aikin banza nake yi sai a nuna masa a ce ga can a wutan jahannama yana tambayan ina yake kaga wannan bayan busa ta biyu ne kenan amma kafin busa ta biyu lokacin da duniya ta tirnike gaba ɗayanta za ta tashi ai wannan birgitan ba za ka tambayi wane da wane ba to shine fassarar wayannan ayoyi guda biyu din saboda haka kowace in ajiye aje ta a muhallinta babu karo kenan tsakanin ayoyin guda biyu eh tana magana bayan an yi busa na farko eh kuma tana magana bayan an yi busa na biyu yace amma fadin Allah ta'ala wala yakununa la hadithan ba sa iya koyewa Allah magana da kuma wallahi rabbina ma kunna mushriki da suka rantse suka ce su ba mushrikai bane Abdullahi bin Abba ya ce ai ranar alkiyama idan ubangiji ala ya gafarta wa masu ikhlasi zunuban su sune musulmi aka gafarta musu to sai mushrikai su ce mu ma ku zo ku je mu je ba mu shirka ba a gafarta mana lokacin da aka gafarta musulmi sai ce ah don inna la la gafiru an yushraka bihi mu wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta in an masa shirka abinda ba shirka ba yake gafartawa saboda haka sai su ce ku zo mu je mu ce ba mu yi shirka ba a gafarta mana haka kafirin da su faɗa to amma idan suka kama hanya da su zo za su je su yi wannan sai Allah ta'ala ya rufe bakin su sai a ce to gaban su yi magana zahirin wannan hadisi abdullahi bin abbas ko magana ma bara a basu su yi ba sai a ce to bakin baki yau baki ba zai magana ba amma dai sun faɗa wa junan su za su je su yi karya sai a ce to bakin ya ruku ba zai magana ba saboda haka gaban ku su yi magana Muhammad Aminu Shankidi yana cewa za su faɗi wannan magana in sun faɗa sai a karyata su sai a ce to gaban su su yi magana kaga gaban ko ba za su yi karya ba shine ma'anan gaban ne ba za su ɓoye karya ba ba za su koye magana ba amma su da za a ba su yi magana da bakin su za su yi ƙarya don sun ce wallahi rabbina ma kunna mushriki kaga bakin su ne faɗa amma idan suka yi wannan sai a rufe bakin su sai a ce musu su yi gaban su su yi magana hannaye su yi magana kafafuwa su yi magana saboda haka gaban su za su faɗi haƙiƙanin yadda al'amari yake za su ce lalle sun yi shirka shine al-yawma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun so da haka za a rufe bakin su sai zama hannaye ne za su yi magana kafafuwa su yi shaidan abin da aka aikata so da haka kenan a farkon al'amari za su yi karya amma daga baya kuma ba maganan a boye karya domin gabansu ne za su yi magana shi yasa shi alkiyama ana ba da labarin zango zango ne mataki mataki ne abinda aka yi a nan in an yi gaba kuma ba shi za a yi ba in an je can kuma ba shi za a yi ba shi yasa ayoyin kada su maka karo in ka ji nan an ce za a yi abu can kuma aka ce ba za a yi ba to akwai inda za a yi akwai kuma inda wato ainihin ba za a yi ba sannan abdullahi bin abbas yace amma fadin Allah ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahima yace fasamma nafsuhu zalika ay lam yazal wa la yazalu kadhalik Allah ya ambaci kansa ghafurur rahim so da haka bai gushe ba kuma ba zai gushe ba mai gafara ne mai dinga ai sai ka dauko su ayoyin ku? inda Allah ta yake cewa inna Allaha ghafurun rahim inna Allaha sami'un basir inna Allaha azizun hakim akwai su to kaga ba za su bada ma'anan cewa da ne Allah yake siffantuwa da wannan sifan yanzu ba da shi ba so da haka tuntunin Allah mai gafara ne mai jin kai kuma har abadan abada tuntunin ubangiji ta'ala mabuwayi ne mai hikima ne kuma har abadan abada ba wai an ya wuce bane kuma tuntunin ubangiji subhanahu wata'ala mai ji ne mai gani ne ba wai a ah, da yana ji yana gani a ah, har duniya ta tashi kuma lam yazal ka ba zai gushe ba wato ainihin yana kaman haka Abdullahi bin Abbas ya bashi amsa yace wai haka fala yaqtarib alayka alquran fa inna kullam min indillah yace kai don ka kada alqurani yayi maka karo kowanne daga Allah ne saboda alqurani baya karo da juna sai dai idan kai baka sani ba shikenan sai ka je wajen malamai arrasikuna fil ilmi sai su maka bayani kamar hadisan manzo Allah ne sallallahu alaihi idan ka ga yayi maka karo to nan ma ilimin ka ne kadan ko luran ka ne kadan ko fahimtan ka ne kadan shi yasa kutaiba yace babu wasu hadisai guda biyu da suke karo da juna in kuma ka samu to ka kawo masa zai hada su ka kawo masa zai ga maka kowanne ga ma'anar sau haka sai rubuta littafin ikhtilafu abuna da ta'wilu mukhtalafil hadith kuma shi ma wannan shaqiqi ya littafi guda dabu ihamil iftiraq wato tun tunkuɗe tunanin ma akwai karo a cikin alkur'ani ya yi mujalladi guda ɗaya akan wannan ya ba da amsoshin duk irin wa'innan ayoyin wanda zahirinsu yana nuna kamar karo ne saboda haka irin wannan fassara fassara ne mai kyau bayani ne mai kyau kuma irin tawilin da ake so kenan a yi wa alkur'ani idan ya zama na a zahiri akwai karo domin akwai dalilin da ya sa aka yi wannan tawilin wato shine wannan fassara wannan malamai musu suna ce masa sarful lafzi an ma'anahu zahir ila al-ma'na al-khafi li qarinatin wato ka canja wato ma'ana ta zahiri na lafazi kamar da shi zuwa ga ma'anar saboyiya saboda wani dalili ga yanda zahirin yake amma saboda wata hujja dole yana daukan ma'ana biyu dole ka bashi ma'ana koyayyen saboda dalili amma duk tawilin da kai shi ba tare da hujja ba to wannan ana ce masa tawilun fasid wato tawili ne wanda yake bacicce ubangiji subhanahu wataala ba zai taba yadda da wannan ba ko malami ba za su yadda da shi ba misalin wannan akwai tawili guda biyu kaman a samu sarful lafzi an zahiril amri an zahiril li amrin yadhunnuhu sarifu dalilan wa laysa bi dalili wato a zamana ga yanda ayan take nufi kai kuma sai ka canja mata ma'ana ga zahirin ta yanda nufi sai ka canja saboda wani abu da kake tamanin dalili ne kuma ba dalili bane shine kaman hanafiya da suka ce wai 60 miskinan kamar dan yaji fa ya mu 60 miskinan wanda bai samu ba wato bai samu baiwa ba ya ciyar da miski bai samu baiwa kamar da sadi ko kamar da yasta fa ya mu 60 miskina wanda bai zai iya azumi 60 ba a kafaran bihari ya ciyar da miskinai 60 in bai zai iya azumin wata biyu ba sai ya ce 60 miskina dinna ana nufin 60 muddan wato ciyar da mudu 60 saboda haka zaka iya daukan mudu 60 sai ka ba mutum daya shikenan kai kafara shi a zaton sa miskinan din zai iya daukan mudu kuma babu dalili a kansa saboda haka zance mai mafi inganci shine sai ka ciyar da wannan miskinai 60 din kowa mudu mudu ba wai ainihin ka hada ka ba mutum ɗaya ba in kai haka kafaran ba dai ba sannan kuma akwai tawili na wata da alqur'ani da yi wa alqur'ani gidanci shi ma tawili ne wanda yake batacce shine sarful lafzi an zahirihi la li dalilin asra shine a dauke lafazi daga zahirinsa ba tare da hujja ba kamar yadda wasu yan shi'an suke fassara fadin Allah ta'ala inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah yana umurtan ku ku yanka saniya sai suka ce Aisha ake nufi Haka wajen babu dalili a kansa wai Allah yana umurtan yana umurtan musulmi su yanka Aisha saboda suna adawa da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wannan shine ake ce masa at-ta'wilul fasid ko al wannan wasa ne ma masu fassara dahutu da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar duk wannan shi'a ne suke wannan to yawanci yan bidiya idan ka bibi tafsirin su sai ka samu suna bata fassaran qurani kowa yana fassara alqur'anin a yanda zai dace da asa da kuma ra'ayinsa amma ba yana fassara maka yanda fassara alqur'ani yake me maka irin wannan sai dai ahlus sunna don shi dama bai da wata aqida in ba qur'ani ba ko hadisi kuma yana dauko fassaran daga fassaran magabata su suke fassara masa su kuma suna daukowa daga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan kana son shari'a to sai ka bi karantarwan ahlus sunna ba karantarwan yan bidiya ba ubangiji ta ala ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai wa'azantuwa sai masu hankali in ka gama yana daukan wa'azi to akwai hankali a tare da shi hankali na fahimta hankali na basira wanda zai gano maka wannan abu mai kyau ne ka yi shi wannan abu mai kyau ne ka nisance shi dan shekul islam bin taymiya yace wala yusamma al-insanu aqilan illa man arafa al-khayra wa sa'a ilayhi wa arafa ash-sharra wa shanabahu ba a cewa mutum mai hankali sai wanda ya san wanda ya san alkhairi ya neme shi kuma ya san sharri ya nisance shi to da haka wanda ya san alkhairi da sharri kuma ya nemi alkhairi ya nisanci sharrin wannan shine ake ce masa mai hankali wannan shine yake karban wa'azi so da haka za ga wani kai wa'azi kai wa'azi bai zai karba ba to bai da hankali ne ko da ko a zahiri kana ga yana da hankali hankalinsa bai amfane shi ba wanda yake karban wa'azi kuma yake fahimta shine mai hankali so da haka masu hankali su ne suke tadabburin ma'anonin alqur'ani su fahimce su a yanda suke wanda suke da hankali kubucecce wanda bai da matsala da kuma fahimta wanda take ainihin mai kekkiya kamar yadda ubangiji ta ala yace afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira wato abin nan mutane ba za su yi tadabburin alqur'ani ba su kula da ma'anonin alqur'ani an inda alqur'ani daga wuri wani wurin wani ya zo ba daga wurin Allah ba da za a samu karo a cikin sa da yawa to amma qur'ani alhamdulillah ba wata aya da take karo da wata aya sai dai idan baka iya tadabburin qur'ani ba in baka iya ba kuma akwai malamin da iya shi zai hada maka wa'annan ayoyi sai zama babu karwa tsakanin su kowace aya akwai abin da take karantarwa haka nan kuma in hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Wanda yana nuna mana kenan al'umma suna buƙatan malamai masu zurfin ilimi kafin su iya warware matsalolinsu wato ainihin na shari'a na ilimi da na aƙida amma da ya zama na babu ilimi mai zurfi to karantarwa da za a yi za ta zama karantarwa ne wanda take tabarna ko kuma karantarwa ne wanda ba za ta bada abin da ake bukata ba dole a samu wasu daga cikin al'ummar musulmi su yi ilimi mai zurfi wanda waɗanda ba su yi mai zurfin ba in abu ya rikice musu za su koma wajen wa'ancan sai su yi musu bayani su ganar da su su su yi al'umma bayani idan an samu wannan to ne karantarwa take tafiya daidai irin yadda magabata suka yi irin yadda sahabban manzon Allah sassuma suka yi aka gano inda shiryan take ubangiji ta'ala ya dora mu akan daidai sai Allah ta'ala ya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وبنجلي تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا su waɗannan waɗanda suke masu hankali masu karɓan wa'azi waɗanda suke sauraron wa'azi suke fahimta kuma suke aiki da shi suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ya Allah karka karkatar da zuciyarmu wato ta zama ta tafi cikin bata ba da in hadaitana bayan ka shiryar da mu wato ya Allah karka badda mu karka samu ata bayan mun zama masu shirya wa hablana min ladunka rahmatan Allah ka ba mu rahama daga wurinka wanda zaka tabbatar mana da imanin mu innaka antal wahhab Allah ta'ala kai ne mai baiwa kai ne mai bada rahama wato anan su waɗannan bayin Allah da suka sallama wa hukuncin ubangiji ta'ala da suka ce amanna bihi kullu min indi rabbina suka ce sun yi imani da dukkan alqur'ani ko ka gane ma'anan ko baka gane ba dole kai imani da alqur'ani gaba daya sannan kuma ubangiji ta'ala yake su ne waɗanda suke sauraron wa'azi masu hankali to su ne kuma suke addu'a Allah ya tabbatar da su akan imani su suna cewa ya Allah karka karkatar da zukatan mu mubata suna ta addu'a Allah subhanahu wataala ka tabbatar da mu akan imani kar ka sanya mu kaman waɗanda suka samu matsala a zukatansu suke bin mutashabi na alqur'ani wato suke fassara alqur'ani da surran su ne yan bid'a wanda suke fassara ayoyin alqur'ani yanda suka ga dama ba suna komawa littattafan tafsiri ba ba suna komawa wato ainihin fassara magabata ba domin za a ga mutum ya fassara aya ya kafa dalili da ita in za ka ba shi shekara ɗari wallahi bai isa kawo maka malamin tafsiri da ya fassara aya a haka bai isa kawo maka saboda babu son zuciya ne kawai to shine wa'annan bayan Allah suke roƙo kada Allah ta'ala ya karkatar da zuciyarsu su bata ya zama suna bin irin waɗannan ayoyin suna kafa dalili da su domin su tabbatar da wani abu na son zuciyarsu suna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da su da rahamarsa a bisa tafarkinsa wanda yake madaidaici wannan shine addu'a. wato ainihin bayin Allah na gari Allah ya ba su rahama ya tabbatar da su akan tafarkin sa madaidaici ya ƙara musu imani sannan ya ƙara musu yaƙini da ayoyin ubangiji subhanahu wataala kina a sai shiriya sai ka roƙe ta kuma bata kuma sai ra ka roƙi Allah subhanahu wataala kar ya bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Anas bin Malik musnad na Imam Ahmad da Tirmidhi hadisi ingantacce manzon Allah sasma yana yawaita faɗan wata addu'a yana cewa ya muqallibal qulubi sabbin kalbi a Ladini. ya Allah mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyana akan addininka manzo Allah yana yawan faɗan wannan sai sahabban su suka ce ya rasulullah atakafu alaina wa qad amanna bika wa bima ji'ta bihi ya rasulullah kana tsorace mana kar mu yi alhalin mun yi imani da kai kuma mun yi imani da dukkan abin da ka zo da shi me kake tsorace mana sai manzara sama ya ce innal quluba bi yadillahi yuqallibuha ai zukata suna hannun Allah ne yana jujjuya su yadda ya ga dama a wata riwaya zukata suna tsakanin zuciyar bawa tana tsakanin yatsun Allah guda biyu yana jujjuya su yadda ya ga dama saboda haka idan ya juya su bangaren bata ka bata ne amma in kana addu'a sai Allah ya tabbatar da zuciyanka akan imani ya tabbatar da zuciyanka akan da'a wa Allah ta'ala kana Allahumma ya muqallibal qulubi sabbin qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ila ta'atika ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyana akan addininka ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata wato zuwa ga da'a ka juya zuciyata zuwa ga yi maka da'a so da haka da tabbatan imani da kasancewanka mutumin kirki sai ka hada da addu'a in ba haka ba za ka bata saboda al'amarin la haula wala quwwata illa billahi ba ka da wata dabara na kaucewa sabon Allah ba ka da wato ainihin wani karfi na da'a wa Allah subhanahu wataala sai idan ubangiji ta Allah ya taimake ka kaga dai kana cewa ihdinas siratal mustaqim kullum a sallan fatiha ka dinga araro wannan Allah ka shirye da mu ta farke madaidaici to kuma sai ka dinga cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab kana roƙon Allah kuma kada ya badda kai domin idan Allah ya badda kai kuma babu wanda zai shiryar da kai kwata kwata ba za ka same shiryar da kai ba to idan muka fahimci wannan za mu gane ita shiriya ba a alfahari da ita wato falala ne daga wajen ubangiji ta'ala yayi ka bawan Allah mutumin kirki ba za ka je kana alfahari ai ni bawan Allah ne mutumin kirki ne ni mumini ne ni ina kaza ina kaza idan ka yaka ka zama jahili idan kai alfahari da wannan Allah zai iya juya zuciyanka sai ka zama wani abu daban kuma shi yasa ubangiji ta lace wala tusaffu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar ku tsarkake kawunan ku Allah shine ya san waye mai tsoron Allah saboda haka kai iya kokarinka kuma ka dinga ganin gazawanka shine ka zama mutum kenan kana iya kokarin ka wajen gyara imaninka da halayenka da da'a da kaucewa sabon Allah amma kuma kana ganin gazawanka cewa lalle kai fa ba abin da kake yi domin kana duba na sama da kai al'amarin lahira mutum zai duba na sama da shi na duniya ne zai duba na ƙasa da shi saboda haka idan ka duba wani kuma sai ka kai ba komai kake ba sai ka tausaya ka, to idan kana tafiya haka a bisa kankan da kai haka ubangiji subhanahu wataala yake so saboda haka sai tausaya maka ya tabbatar da kai akan imani ka to ubangiji ta'ala ya tabbatar da mu akan imanin mu da tsoron Allah mu sai Allah ta'ala ya ce rabbana innaka jami'un nas su wa'annan bayin Allah dai suna addu'a suna cewa ya ubangiji ya mahalicin mu innaka jami'un nas tabbas kai ne mai tara mutane li yawmin la raiba fihi a ranan da babu shakka a cikin sa ita ce ranar alkiyama inna allaha la yukhliqul mi'ad Allah ta'ala baya saba alkawari wato suna addu'a kuma ya Allah wanda yake tattara mutane ranan da babu kokonto ita ce ranar alkiyama ya Allah wanda baya wato kauda wato baya saba alkawarinsa Allah ka tabbatar da mu akan imaninmu. Allah karka karkatar da zukatanmu to wannan ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar mana cewa zai tara mutane a farfajiyar kiyama duk da cewa an dade ana mutuwa don ba yau aka fara ba ko to amma tun daga lokacin da Habilu ya rasu har zuwa yanzu kowa zaman jira yake ni, yana kabari ne yana barzaku sunan inda yake barzaku sawaun an masa kabari ko cikin kogi yake ko ya kone ya zama toka to yana wuri da ake ce masa barzaku shine wato madakata ko mararraba tsakanin duniya da lahira a nan ne mutum yake raye idan lahiran za ta yi kyau tun daga nan za ka iya ganewa in ba za ta yi kyau ba kuma tun daga nan za ka iya ganewa domin alkabru imma rawbatun min riyadil janna wa imma hufratun min nira kabari ko ya zama dausayi na aljanna ko ya zama rami ne na wuta to daga baya ubangiji ta'ala in ya aka yi busan farko kowa ya mutu to Allah ta'ala zai busa na biyu kuma wanda za a tashi a kiyama gaba da so da haka lokacin da aka tashi kuma za a tattara mutane ne gaba daya a wuri guda kuma da ga wannan alƙawarin kuma bai zai fasa shi ba kamar yadda yake a suratul nisa Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi hadisa Allah ta'ala shine kawai abun bauta babu bauta da gaskiya sai shi kuma yace wallahi sai ya tattara ku zuwa ga ranar alƙiyama, wanda babu shakka a ranar alƙiyama, babu kokonto alƙiyama za ta tashi kuma babu wanda ya fi Allah magana ta gaskiya Allah ba zai faɗi abin da ba haka ba so da haka wannan ranar tana nan tana jira Allah ta'ala zai tara kowa da kowa yau mai jima'ukun yau mai jam'i zalika yau babu. Allah zai tara mu ranar da zai tara kowa da kowa da wanda ya shekara ɗari da rasuwa ko miliyan ɗaya ma da wanda ya mutu yau in an tashi kiyama gobe duk za su tashi gaba ɗayan su kowa da kowa ba wanda za a ce za a jira to idan an tara sun kuma ba wai za a yi taro ne a watse ba kowa sai an bincike shi za a yi masa hisabi sannan kuma wannan tarawan a cikin wani irin yanayi ne na ban tsoro manzon Allah sa sama ya ce innakum tusharun yawmal qiyamati hufatan uratan ghurza za a tashe ku ranar alkiyama babu takalmi kuna tsirara kuma kuna masu doba ko kaciya babu sai karanta aya kama kama ka abin nan kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka fara halittar na haka zamu mai ita wato kowa yanda ya zo duniya haka zai koma lahira zai tashi a lahira ka ka zo duniya ba takalmi ka zo duniya babu riga babu wando tsirara ka zo duniya babu kaciya to haka kuma za a tashi ka ranar alkiyama kowa da kowa aisha radiyallahu anha tace ya rasulullah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd ya rasu da maza da mata a tashi tsirara shaki na duba shaki sai manzo sama ya ce ya Aisha al'amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd a ranar maganar alkiyama ya wuce a ce wani ya kalli tsiraicin wani gashi kowa tsirara amma ba bai kallon tsiraicin wani saboda me bi kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu ya yughni kowa akwai abin da ya sha gabansa kowa yana cikin tashin hankali ina maganar sha'awa ina maganar ka tsaya kana kallon tsiraicin wani babu wani wannan ranar tana nan tana jira mu ko shakka babu sai dai abin da ya kamata shine ka ji tsoron Allah ka ji tsoron haduwanka da Allah a wannan ranar kamar ta tanadi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala in ka mata tanadi ka ji tsoron Allah wallahi za ta zo maka da sauki amma idan kai sakaci fa rana ce mai tsanani babu sassauci a cikin to muna roƙon Allah ta'ala ya sassauta mana Allah ya tabbatar mana da imanin mu da tsoron Allah mu ya zama ranar kai mana sauki ubangiji ta'ala ya sa hisabi ya mana sauki ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya yi mana gamon katar ya zama ba za mu sha wahala a wannan ranar ba ya zama aljanna ita ce makomar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبارك السلام عليكم ورحمه الله malam ban tambayar da yake cewa wala ya halatta ina azumi buroshi na'am buroshi ana azumi za a yi amma karka haƙi idan kai kai sai ka tuba shi da aswaki kusan duk ne aswaki shi ma za ka goga ne ka kora kofar bakin ka ta aje ka tofa amma ba kana tafiya kana cin itacen ba ko kana kana shan ainihin ruwan itacen idan kai haka to azumin ka zai fashi na'am ya malam yin aski malukan akwai asali ne a addini don ba na haka yake tilasta ni kullum ba da wani asali sai ba aikin haji ne ko umra ba idan kai aikin haji ko umra ana son kai aski malu saboda manzo Allah ya ce Allahu marhamin muhajjin ya Allah ka ji masu kwalkwal har su ruga musu addu'a sannan a karshe shigar da masu sai kuma bangiji ta Allah faɗa cikin Qur'ani sai da tarkumun al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina rusukum saboda haka wa muqassirina la taqamu saboda haka kwalkwal kawai yana da fa'ida a aikin haji ko umra amma ba ka ba da wata fa'ida magana sa suwa bai taba kwalkwale kanka ba sai a aikin haji ko umra to amma ya halatta na kwalkwale kaina ko bai halatta ba idan za ka yi ne don ka sha iska kai gashi yana damun ka in kai in ka fi jin dadi ya halatta kai amma in ka ɗauke shi kwalkwalin ibada ne kuma ba aikin haji ba umra ba to ka zo da bidiya addini kuma haramun ne abin da kai na'am ya ce na ga malam wasu idan suka yi gaisa da juna suka yi musafa sai a shafa kirji bayan an raba hannun biyu wannan ko bai asali ta eh, bai da asali shafa kirji bai da asali hannu kawai za a shafa ya ce malam an ce ba a yin jam'i guda biyu a wuri daya amma kuma wani lokaci sai ka tadda ana sallan isha'i wa'inda suka makara kuma ga wa'annan ko sallah sallan ashan abu sallah ya yi daidai to jam'in da ake nufi shine wayannan suna isha'i wayannan suna isha'i kuma a ce duk a lokaci guda kaga wannan akwai rabuwa kai kenan amma in wayannan sun gama wayannan za su iya yin jami'in su a bisa zancen da yafi inganci in wayannan na tarawihi wayannan za su koma su yi isha'i su zo su bi sallan tarawihi saboda sallan ba iri kai bane ce, malam an ce mataye mataye guda hudu ne wanda suka fi kololuwar daraja a duniya sai kirga suka ma kana na Khadija na na Maryam Asiya da kuma rana Fatima yace to malam ina labarin ummul ummahatul mu'minin misali kamar Aisha da Saratu da Hajara da sauran matan salihai kuma ina labarin su to duk mata ne masu daraja amma ba su zo a wannan hadisi ba amma dai Aisha tana da daraja Khadija ma tana da daraja sannan ita kanta Saratu matar Annabi Ibrahim da Hajaru baiwar Annabi Ibrahim dukkanin su mata ne masu masu daraja amma dai wannan hadisi ya ke tsanci nan matan ya fifita su akan sauran mata eh akwai masu roƙon addu'a wannan mutumin yake cewa malam ni dai na yi ta addu'a da yawa ban samu biyan bukata a wajen Allah ba ban kuma kasa ba malam ina neman ka taimaka min da addu'a musamman daga wurinka wanda ni zan yi in ci gaba da yi wannan kuma yake cewa malam muna rubuta jarabawa ne muna rubuta addu'a wannan kuma yace malam kudin haya yayi mini yawa ko banda kudin da zan biya taimake da addu'a Allah ya bani hanya wannan kuma yake cewa baban shi da yana zuwa kowace shekara a wurin tafsirin nan amma bana Allah ya sa ya rasu bai samu zuwa ba amma da addu'a Allah ya bi shi to addu'a baraka ce wai kai kai Allah ya amsa maka domin ya zo a hadisi irin uku ne ko dai ya amsa maka take kaga biyan bukata ko kuma a jinkirta maka an amsa amma ba ya bude bukatan ba sai nan gaba ko kuma Allah ya canja maka mafi alkhairi ko kuma Allah ya tunkuɗe maka wani bala'i wanda yake tinkara ka kai baka sani maimakon shi zaka roki Allah ya yi maka sai kana roƙon wani abu daban sai a amsa addu'a amma a tunkuɗe maka wancan bala'i ko a je a ajiye maka wata daraja a lahira saboda haka wayannan abubuwan addu'ar ka bara ta faɗi ka banza ba amma dai dan adam shi abun da ya roƙa yake son a baki tunda bai san kai ba to yanzu kana tambaya wani addu'a zan ba ka ni ban san bukatan ka ba to da kai zaka roki bukatan ka kuma ka ci gaba da addu'a Allah yana son me naki wajen addu'a nakin da zaka ke ta yi dalili ne cewa Allah ta'ala zai karba maka addu'ar ka kuma na bukatan ubangiji ta'ala ya karba maka mai jarabawa Allah ya Allah ya bashi nasara a sa sai kuma akwai wanda mahaifinsa ya rasu kafin sa akwai wani to shi ma dai Allah ya masa bukatun sa kai alkhairi sannan wannan mahaifin sai rasu Allah ya ji kan mahaifin Allah ya gafarta masa wanda ya ta biyan haya ubangiji ta Allah ya taimake shi biya haya kuma Allah ya biya mana bukatun alkhairi gaba daya wannan ba Allah da yake zuwa tafsiri bana Allah ta'ala bai kaddara Allah ya shiga ya rasu Allah ya gafarta masa ya kan san masa addu'a gaba daya Allah ma gafir da warhamhu wa'afihi wa anhu wa wa akrim muslim wa azim nuslahu wa ghafir bil ma'i wa fadli wal barak wa naqqihi min al khata' wa dhunubi wa yanqqa al wa al-azim min al-danas Allahumma in kana musliman fadhihi bi wa in kana musii'an fadajaz an sayyi'atihi اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل كفرة من كفر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kar ku kashe saukin nan ka kwamfutan